Al'ummomin ƙauyen tattara da sauran ƙauyukan da rikici ya shafa a ƙaramar hukumar Kokona a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta samar musu da tsaro don komawa yankunansu don yin noma. Kusan makonni uku kenan da wani rikici tsakanin makiyaya da manoma ya sanadin rasa rayuka da kone-konen gidaje, yayin da mutanen ƙauyukan da ke kewaye da garin tattara suka yi gudun hijira zuwa garin Garaku, shalkwatar ƙaramar hukumar Kokona a jihar Nasarawa. Wani mai suna Musa Bala wanda ya rasa 'yan uwansa aka kuma ƙone gidaje da dama, ya ce jama'a na zaune ne cikin tsoro da fargaba dalilin da ya sanya kenan ba su iya komawa ƙauyukansu ba, gashi kuma damuna ta kankama za su fara aikin gona. An bukata da kukanmu shine abubuwan nan da sun faru gwamnati ta iya taimaka ta kawo abinci amma gwamnati ba ta tura jami'an tsaro zuwa waɗannan ƙauyuka kamar tattara angon barau kama kama yanda da ɗai kewaye iriyan din manoma na wannan yanki ba su iya koma gidajensu domin su ci gaba da ayyukan gona ba wannan an kone musu gidaje gwamnati su dan samu dan little abin da zai taimake su su yi gini mu yi addu'a Allah ya ba mu salama Dauɗo Aliyu na ƙaramar hukumar Kokona ya ce sun yi zama na sasantawa kuma da yardar Allah ba za a sake samun rikici ba. Matakin da aka ɗauka yanzu nan ba? Hmm. akan cewa gefen madoji za a samu kamar mutane goma gefen mu filani ma za a samu mutane goma kwamitin kenan hmm. akwai kuma yanzu mopol yanzu suna nan yanzu a wajajen duk filani suke wannan gefen duka mun neme su mun yi zama da su da yaran su da su iyayen duk mun neme su akan barna na da gangar dan shine yake yake ka rikishi misali mm. barna na da gangar mun ce duk wanda muka samu labari yayi wallahi Allah ba za mu bar shi ba kuma su ma duk inda akwai labi su daina toshewa kowa ko ya yadda da haka an sa hannu kowa ya ce ya yafe sai aka ce to yanzu a koma a zauna gurin saboda lokaci yanzu ruwa ne a koma a zauna saboda a samu a yi noma Inda har an bi hakan gaskiya babu wani damar da zai kara tashi a wannan gefen insha Allah. Mm. Kwamishinan yada labarai da al'adu da yawon shakatawa na jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal ya ce gwamnati ta naɗa kwamitin da zai rika sasanta tsakanin waɗanda ke zaman doya da manja don samun zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. Gwamnati ta ɗauki mataki ma tun kafin wannan rikici ya zo. Mun wannan rikici na tattara bayan mikin da muka yi a ƙarƙashin mataimakin gamna a kan kwamiti da aka naɗa saboda lura da wannan harka na makiyaya da manoma kuma a yanzu security an deploy nasu an kai su wuraren bayan an tanada musu hanyar su koma gidajensu su ci gaba da noma wannan kwamiti za ta zagaya state gabaki daya kowane karamin hukuma ta sake karfafa zaman lafiya. Duk da kokari da gwamnati ta ce tana yi wajen magance tsaro dai yankuna da dama a jihohi na fuskantar nau'uka daban-daban na tsaro kamar kashe-kashen mutane, kisan dabbobi da sanya musu guba, kone-konen gidaje da barnata amfanin gonaki da ke buƙatar agajin gaggawa da magancewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.